yanzu dare ne na laraba 21 ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shida, daidai da bakwai ga watan julai shekara ta da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alal jadda Kwallafan fadilati sheikh a doktor abdulsalam manu salim a suhaimi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin muƙaddiman mawallafin wannan littafi inda ajiya mun kwana ne a inda malam ke mana bayani da cewa waƙad amarana allahu bittiba'is sahaba hakika allah madaukin sarki cikin alkur'ani ya yi mana umarni da cewa lallai mu bi tafarkin sahabbai waktifa'u a sa'atharahum da kuma ƙoƙarin bin gurabansu da inda sahabi ya taka ya gumu mu ma mu bi wannan wajen ya zama fahimtanmu da tunaninmu iri ɗaya ne da fahimta da tunani irin na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Wasu wasuluki manhajihim da kuma bin manhajin da sahabbai suke a kai ƙala ta'ala allah maɗaukin sarki ce wata bi sabilan man ba ilayya ku bi ta farkin waɗanda suka mai da al'amuransu zuwa gare ni suwaya cikin wannan al'umma suka mai da al'amuransu zuwa ga allah da shaidan allah da kuma shaidan manzan allah su ne sahabban shi suna alkur'anin ya sauka suke nan suke aikin da allah maɗaukin sarki ya ce aikin yayi to duk wanda ya zo a bayansu to hanyar da suka bi suka sami yardan allah ko to wannan hanyar ne ake sa ran duk wanda ya zo a bayansu ya bi amma duk wanda ya sauka kan wannan hanya to ya riga ya samu matsala allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin to kenan bin hanyar sahabbai da muka ce za yi ashe ba mu ne muka kirkiro ba annabi ne ya ce mu bi Allah ne ya ce mu bi kuma mun ga bin shine kadai abin da zai kai mu ga tarban tsira waɗannan aƙidin da suka zo suka raba mutane da addininsu na musulunci in ka nora a zamanin annabi da sahabai ba ko ɗaya cikin wannan aƙi ba ka iya kawo wani daga cikin sahabbai wanda za ka ce ƙadari ne babu shi ko jahami ne babu shi ko murji'i babu duka a bayansu ne waɗannan tarka-tarkan suka riga zuwa to sai allah madaukin sarki tun kafin faruwar waɗannan shiriritar sai umarci al'umma da cewa su bi ta farkin waɗannan sahabbai ɗin ko don da yake son ya tsira duniyar shi da lahiran shi ko to ta tabarkin zai bi kawai ya tsira Allah madaukin sarki ka sa mu tsira wannan aya ita ce ta sha biyar cikin sotu lukuman wa ya kola ibn al-qayyim rahimahullah babban malami ibn al-qayyim jauziya allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce wa kullum mina sahaba munibun ilallah kowane ɗaya daga cikin sabon annabi kaɗinsu mazansu da matansu to masu komawa ne zuwa ga allah fayajibu tiba sabilihi to wajibi ne a ta tafarkin wannan sahabi din kenan ka kalli sabon manzan Allah gaba ɗayansu sunna suka bi kuma sunna suka raya ba su bid'a ba kuma ba su raya bid'a ba ba su bin son zuciya kuma ba sa biye ma miyagun al'adu an gano wannan idan muka ce za mu bi tafarkin sahabbai jama'a ina son kowa ya natsi ya fahimce mu kun ga ta ɗabi'unmu sai mun koma mun mai da su irin nasu sau da ɗabi'a ko in ta gurɓace to addini ma ya gurɓace ya yi mafi yawancinmu abin da ya sa ba ta farkin magabata muke bi duka ba wasu daga cikinmu suna ɗaukan za su bi ta farkin magabata ne a abin da ya shafi ibada kawai amma mu'amalan shi na yau da kullum tsakanin shi da iyayen shi da iyalen shi da sauran al'umma inda zuciyar shi ta tsara mai shi zai ai ba ka da bambanci da ba guje ai za ka yi imani da sashi ne ka kafarce masa sashi ya sa mutane suka mai da allah abin wasansu an aiko annabi ne fai kyautata kyawun ɗabi'un mutane ka ɗauka sallah kawai annabi ya zo da ita kuma ka kalli mutane da yau da kyau da yawa a yau ba abin da suke sai sallah sauran rayuwar suka suna yin da suka ga dama ne to wannan manhajin to baka isa ba komi ka sai ka canza ka wani sahabbai komi tun daga sa riganka har sa hulanka har shiga ban ɗaki da shigan matanka kicin da kaiwa da komowa da kara kai na komi sai an canza zama irin na magabata ana gane wannan da kyau ku kuma hatta soye-soyen zuciyarmu da abin da zuciyarmu take so ku sai mun kowa mun biya salaf suke yau fa idan waɗannan sabon da muke magana a kansu musulunci ya ce yana son wannan abin nasu ko allah allah suke su kawo mu haka muke haka muke ba haka muke ba ma abin da ke damun mu kawai ne addini daban mu daban ai wannan daidai da tsarin mulkin najeriya kenan ku tafi masallaci ku yi addini mu kuma ku bar mu mu sha duniyanmu ko ba shi ne secular system ba irin wannan shigantakan da aka ɗora mutane a kai mu ko mun fahimci cewa al'islamu dinin wa daula a ko'ina sai wannan tafarkin ya shige aiki a ko'ina domin haka sabon annabi suka zama za a ga mutanenmu ba su da sirri ba su da riƙe magana ba su da kan gado ka rasa gane wane ne za ka yi mu'amala da shi ka ce mara ba Allah ya sa albarka ga wannan mu'amalar sau da ɗabi'an shi ɗabi'a ne na 'yan bida'a ɗabi'a ne na 'yan son zuciya gaba ɗaya ba wannan tafarkin yake a wajen mu'amalan shi ba shi sa kowa ya shirya inda ma kawai kai dai ka zo ne a karantar da kai sababbin sunnoni wanda da ba a gano su a ƙauyen ku ba yanzu an gano su a birni za ka tafi ƙauye ka ci kasuwa to ba a nan ba Ko gano wannan da kyau ku muso muke komi naka a canza komi kawai a kara refreshin ɗinka ya zama duk wanda ya mu'amala da kai ya yi mu'amala da ɗan salafiya na gaske an gano wannan da kyau ku a ka ni, in matanka ta je gidan sha'ani to lallai a ganta ta fita daban wajen ɗabi'unta da komi nata ma mutane sun zama 'yan gargajiya sun zama 'yan al'ada kuma duk wanda ka taba zai nuna maka cewa wai shi yana kan wannan tafarkin ne yana kan wannan manhajin ne baje ne ko zanen fuska ne ko ko kabilanci ne duk ba daya abin da yake so kowa ya gane cewa sai ya cire duk wani abin da ya san yana ya zubar kawai dan haka manzon Allah ya masa haban nan da ya zo da addini duk wani abin da suke da shi zubarwa suka yi ma ko ta ɗabi'a mai kyau da suke da a baya kafin zuwa musulunci sai sun yadda ita sai yin annabi ne ce a ɗauko ta an gani amma ka kalli mutanen mu gaba ɗaya al'adunsu kawai suke yi in an zo masallaci ne to lokacin ne kowa zai buɗe riga shi ga ɗan salafiya Allah madaukin sarki ya kiyaye to shine sai malai cewa qawaluhu dole dukkanin zantattukan sahabbai za a bi su wa tuhu da kuma irin abin da suka kudurce na aƙida min akbari sabilihi yana daga ci mafi girman bin wannan tafarkin ya zamanto duk abubuwan da ya shafi sahabbai yanzu mu da muke ɗaukowa muke wasu sahabbai ba su da fatawa ne eh suna fi da shi fa amma kawai ana tambayin malami alaga ta malami ya kaza sai ce ina ganin kawai kaza ne in ma ya ji aya ko hadisi maimakon ya ɗaure ta da fatuwan wani sahabi ko wani tabiya ba ruwan shi da wannan kawai yanzu shi ne kawai daga annabi sai shi ka gaya mai yadda al'umma ba za su bata ba ka gaya mai yadda ba za a samu kai cikin irin wannan matsalolin ba ga ɗan karen girman kai da jiji da kai cikin mutanenmu dole kowanne siya ko mu ya saiti shi sa fa kun salafiyan alal jada ɗin ba fa wasa ake yi ba in kun ɗauka kawai za mu zo mita karanta da jinsatul istiraha ne ko ajinu je ka shige cikin yan al'ada ko ka ba mu waje ba wannan ne kaɗai ba wannan littafin saita kaza yanzu an ɗauko manuwal ɗinka ne za a komo da kai a kan odan da ya kamata ka rika gudana ai Allah shirya da mu waddalilu ala annahum munibuna ila Allah ta'ala mala yace dalilin da ke nuna cewa sabai gaba ɗayan su sun maida al'amarin su zuwa ga Allah Allah kada hadahu Allah ya shirye da sabe kaf suka zama mabiya manzon Allah wa kala hakika Allah ya ce wa hadi ilaihi man yunib Allah yana shirye da wanda ya maida al'amari ne gare shi sabe sun maida ko ba su maida ba ɗabi'unsu da ayyukansu shi ke bayyana haka ba ruwan sahabi da wani abin da zai tsole mai ido a wannan duniya babu shi Allah al'adim sabe sun mai da al'amarinsu ga Allah jiyan da Allah maɗaukin sarki masu karama sama da shekara dubu ana ambatansu yanzu ga ma'araye ba wanda ya isa ya faɗi kakan shi na shekara 100 da ya wuce a nan in kuma akwai ya faɗa amma ji sabai sama da shekara dubu suka rayu da ɗaruruwa amma nan mun san sunansu mun san sunan iyayensu mun san ayyukansu me yasa sun mai da al'amari ne ga Allah sai Allah ya tsaya musu eh me yasa mu yanzu inda za ka kira wa na zo yaman tarihin unguwan nan sai ga ya haka gace yi zo yi man tarihi unguwan nan sai ga yana yi zo yi man tarihi unguwan nan sai ga wannan yana wannan kuma ya dokar ba su yi baya me yasa ƙasa da shekara hamsin an kasa kiyaye abu duk wanda ya ga man ya ɗibo ƙaryen shi zai ɗibo abin da yake so na ƙarya shi ma ya ɗan kara don ya nemo ta yar daraja ko kuma ya ci mutuncin wasu amma jiyan da sabai da yake sun mai da al'amari da Allah da gaske suke yi ka kalli yadda Allah maɗaukin sarki ya masu yasa jama'ar annabi kowa ya natsu wannan harkan ba da wasa muke yin ta ba kuma wani bayan sabon addini ne ko kungiya ba a'a ahlus sunna ne wal jama'a su ne dai su ne yan salafiya sai dai ahlus sunna ne aka samu su gurbatattu masu miyagun akidu sun aro sunan sun samu kansu kuma sun fi kowa surutu da kara gade sai aka ɗauka ma su ne ma ahlus sunna to dole waɗanda suke kan sunna na gaskiya su ware kansu daga gare su kun gano wannan da kyau ko ne abin da ya gaya mana sai aka ce to kuma su wane ne asalafi yun waɗanda za su bi alkur'ani da hadisi a ƙarƙashin fahimtar annabi da sahabbai na gaskiya an gani abinda za a kawo maka hujjan cikin kur'ani da hadisi shin yi maka daɗi ko bai maka daɗi ba ka gamsu ko ko baka gamsu ba masoyinka ya faɗi ko ko kowai za ka bi makanan kana jiran sai wanda kai ma rijista wanda kuma bai ma baka ce to yau ya kamata ya fita to ga ya koma iskanci kenan ba addini ba kenan Allah ya sa mu dace kuma namu in namu ne ko in ya bauɗe wallahi duk yanda ya sai mun dawo da shi sai mun sa shi akan saiti in ga mun ga ya gagara ne ko sai mu kyale shi don kai gurbata mana sauran ko shi kenan sai mu kyale shi ya sauka lafiya Allah ya tsare mana mu ita wannan aya ita ce ta sha hudu sha uku a cikin suratul shura kuma dukkanin waɗannan bayanai mala ya ɗauko su a cikin ilamul muwakka'ina an rabbil alamin na al-imam ibn al-qayyim al-jawziya a juz'in shi na hudu shafi na ishirin daidai Allah madaukin sarki ya sa mu dace kun kun lura da irin karatun da muke a cikin ilamul muwakka'ina kusan diro waɗannan abubuwan fa yake kokarin sai ta ma kansu fa haka ne don kowa ya sani wanda yake karambanin sa hannu a madadin Allah wallahi ya shiga tetayen shi Allah ba abun wasa ba ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu ya hakuri da dan abin da muka samu sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu a gobe muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum